jirgin saman jihar bauchi wanda ya makale a ƙasar morocco ya dawo gida jirgin saman mai ɗaukan mutane hamsin da hudu ya sauka ne a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na abubakar tafawa balewa da ke bauchi a ƙarƙashin jagorancin matukin jirgi kaftin moyo mataimakin gwamnan jihar bauchi alhaji nuhu girado Saddaunan Jamare ne ya karbi jirgin. Yau ya tabbata ga jirgi ya sauka Bauchi. Wa'yansu 'yan abata tsakani ne cewa muka yi jirginmu da yake ƙasa baya cikin Najeriya amma yana Morocco. Aka ɗauki wannan wani ɗan jarida ya je rubuta cewa jirgin da aka sace daga Bauchi kamar wani kwalin abin me muna yin alfahari da dawo da wannan jirgi saboda jirgi da aka siye shi shekara tara ba a more shi ba. muka ce dole jirgin nan ya dawo kuma mutane su amfana daga wannan jirgi kamar wace yarjejeniya ce kuka kulla da wannan kamfani a halin yanzu daman akwai yarjejeniya tsakanin su da gwamnati da ta shuɗe an siyi jirgi ba kuma su suka saya ba wani amin ma azu aka siyi jirgin nan kuma su suka zo suka gaje shi amma rikon sa kai nan kashin da aka yi sabanin da aka samu kenan muka ce ba za mu yarda ba jirgi ya dawo gida a ganshi saboda yanzu ina jin lissafin da muka yi wajen kusan miliyan 800 aka kashe akan wannan jirgi kuma bai kawo miliyan 200 ko uku ba captain mayo shine manajan kamfanin overland wanda jirgin ke su ga bayanin da yi i know that the aircraft yankari belonging to bauchi state is in Bauchi State now at the airport. It has been in scheduled maintenance in Morocco. It will continue flying. ya ce suna na kaftin moyo manajan daraktan kamfanin overland na san cewa jirgin saman yankari mallakar bauchi ya iso filin jirgi an gudanar da gyare-gyare kuma za a ci gaba da tashi da shi zai rinka tafiya ƙasa da ƙasa ne international route oh well it depends it, it came from morocco to nigeria wannan ya danganta ne ya taso daga morocco zuwa nigeria yakubu shehu abdullahi shugaban kwamitin kuɗi ne a majalisar dokokin jihar bauchi ya ce majalisar dokokin za ta gudanar da bincike don gano kudaden da jirgin ake tsammanin ya samar a matakinmu na 'yan majalisa za mu yi amfani da irin dama na doka da ya bamu mu faɗaɗa bincike akan wani hali jirgin yake ciki sannan kuma kudaden da da aka yi tsammanin ya tara don haya za mu bincika mu gani kudaden an baya an biya in ya zamanto cewa mun bincika mun samu kamfanin da aka ba su haya ba su biya ba za mu iya bakin kokarin mu mu kira su kuma za mu yi shi a fili abin da ake cewa public yarin kowa ya gani in su sun biya shikenan alhamdulillah za mu nemi yanda aka yi da kudin ko ba su biya ba za mu nemi su biya kudin talaka abdulrahman muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya jirgin